some suspected Boko Haram terrorists were arrested and investigated, some of whom have been duly cleared that they have nothing to do with insurgency. Mataimakin daraktan hudu da jama'an rundunar sojan Najeriya shi a tafkai kanar Sani Usman kenan ke bayani kan wasu mutane da suka tsare da suke zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne wanda ya ce daga bisani sun tantance cewa waɗannan mutane ba su da dangantaka da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin. Uh, based on the directive from Army headquarters 42 of such persons will today be handed over to Borno State Government. Kanar Usman ya ce za su saki waɗannan mutane 42 ne, wadda uku daga cikin 'yan kasashen waje ne da suka da ƙasar Chad da Kamaru da kuma Burkina Faso. Bayan gudanar da kwakwaran bincike da suka yi akan waɗannan mutane, Kanar Usman ya ce har ila yau sun baiwa kowanne mutum daga ciki naira dubu ɗari don ya je ya kama wani sana'ar yi. Bayan kammala wannan jawabin ne dai, sai Kanar ɗin ya mika waɗannan mutane 42 ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima, wanda ya ce da shi ya yi hakan ne bisa umarni da ya samu. Bayan karɓan waɗannan mutane ne dai, sai gwamnan ya jawo hakulan waɗannan mutane da aka tantance musanta cewa ba su da wani laifi inda ya sake masu gargaɗin da cewa su zama mutane na gari sannan alƙawarin sama dukkanin su ayyukan yi kama waɗannan mutane yana dubu ɗari ɗari da kuma wasu yazinan shadda ina so ku fita ku zama mutane na gari gashi duk taimako Najeriya na ame ta yi muku mu ma za mu sake tallafa muku amma tallafa muku ku je ku fara wani siya ba wallahi kowannen ku ya je ya fara wani kuskure lalaci Allah ba zalimi ba wallahi za ka kama ku yi hattara ku yi imani Allah ya cece ku Nigerian Army ta nuna tausayi bisa ga bincike da suka yi suka tsarar cewa ba ku da laifi sun tafiya ta yanzu za mu taimaka muku gashi na da kilis ɗin telo da sauransu direbobi na ce su je road maintenance agency za a dauke su aiki telo muna dinka kaya ma yaran mu na makaranta za a yi amfani da su a wajen shi student kuma ku koma makarantar ku ku yi karatun ku na kuma tuntubi wasu daga cikin waɗannan mutane da aka saka inda na so da tambayar su koya suke ji game da wannan dama da suka samu sana ina audu a ina ka kama ka an kama na bakin wanda maka wajen ɗin keke tun yau yaushe kenan an kama ni 2013 first january da biyu na yau an ce za a sake ku ya kuke ji ma ji ne gaskiya ba a yaro mu taɓa yin wata hajji ta tafi wannan farin ciki a gare mu wai wannan kamar kana da iyali ni ba da iyali ne shekarun ka nawa shekara ashirin ne kamar lokacin da kuke zama a bariki ya kuke ji ne eh ba lafi har ga Allah sun taimaka mana ma'aikatan hmm. mun ga abubuwa kala kala a shekarun da ya gabata an zo an balle gidan a bariki eh. har wasu sun fita sun ce sun ku. kamar ku kuna cikin bariki lokacin da aka balle bariki nan da aka zo aka balle bariki sun samu fita gaba ɗaya to muka fita har mun je gida ma to za ka ce an ce kowa sun tsara kai mai da kama ba na baba ya da kin sha kama kama da baba an kama ni 9 october a ina kenan a nan nyc camp eh kai kana aiki a ne mu ne masu civilian Na kana civilian jettier kuma kama ka eh, ranar da za mu yi pass out shi ne aka ce akwai za zuwa bincike mu ranar juma'a za bar mu to shine har yanzu juma'a ne yi ba ranar da munafukan nan suka zo suka fasa dai muka sanya da za mu yi muka mai da kanmu gida daga nan kuma muka sake kawo kanmu wajen sojojin yanzu lokacin da aka fasa bariki kuna cikin bariki lokacin muna cikin bariki aka zo to yau Allah ya yi za a sake ku kamar aka kake ji gaskiya yau farin ciki da nake nuna kamar ranar da na zo duniya haka gaskiya nake nuna farin ciki wasu mutane kenan da rundunar sojan Najeriya suka saka da ake rike da su da jimawa da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne wanda daga bisani hukumomin sojojin suka wanke su da cewa waɗannan mutane ba su da alaka da ayan kungiyar Boko Haram din Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya